Sashen Hausa na Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilohas 6,670 da kuma mita 31 ko kilohas biyar a gajeren zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya ninya dalal fm da kuma nomad fm a ƙasar ghana za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da marhaba rediyo ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta mu na kafofin sada zumunta jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya. A yau talata 24 ga watan Maris na shekarar 2026 ne Rukayya Basha ke jagorantar shirin tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku je da ɗaruruwan tsoffin ma'aikatan gwamnatin jihar Neja a Najeriya suka gudanar da zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗin su. kan biyan su hakokinsu na barin aiki har na tsawon shekaru. Tura ta kai bango. Yanzu akai kai shekara ɗaya aka stopping payment na gratuity da aka fara a jihar Niger ba dalili. Sannan kuma za ku ji yadda aka buɗe zaman farko na shekarar 2026 na kotun manyan laifuffuka ta babban kotun Agadas a safiyar yau Talata. a jamhuriyar Nijar. Kamar laihika laihika suna da yawa da kwai kwaɗe da kwai kisa da kwai kisa ba da sarai ba a ɓangaren shirye-shiryenmu kuwa zan kama ku shirin janzi kana kuma mu karkare da labarin ta maula amma duk sai kun sha labarin duniya tare da abokin aiki sahabu imam aliyu ai sauraro lafiya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya Firaministan Pakistan Shabbas Sharif ya faɗa yau talata cewa a shirye yake ya zama mai masaukin baƙi a shawarwari tsakanin Amurka da Iran na kawo ƙarshen yaƙin na yankin gal kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da barazanar da yi na kai hari kan cibiyoyin wutar lantarki na Iran cewa an gudanar da shawarwari masu ma'ana. Duk da haka Amurka tana shirin tura dubban ƙarin sojoji daga runduna ta 82 zuwa gabas ta tsakiya. kamar yadda mutane biyu da suke da masaniya dangane da batun suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters ƙari kan tilin dakarun da ta aike yankin wadda hakan yake ƙara janyo fargabar yakin zai ɗauki lokaci mai tsawo. A rubutu da ya wallafa a shafin dandalin sada zumunta na ex Prime Minister Sharif ya ce Pakistan tana maraba kuma tana ba da cikakken goyon baya kan ƙoƙari da ake yi na yin shawarwari domin kawo ƙarshen wannan yaƙi. a halin da ake ci kuma rahotanni suka ce iran ta tsananta matsayinta kan shawarwarin yayin da ta yi ruwan makamai masu linzami kan isra'ila kuma kasuwar hannayen jari a nan amurka suka nosa ƙasa saboda fargabar babu alamar ƙaƙƙautawa a rikicin da ake yi a yankin na gabas tsakiya a wata ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da kamfanin dillancin labarai na reuters da ipsos suka gudanar Sakamako ya nuna farin jinin shugaban Amurka Donald Trump ya zube zuwa kashi 36 cikin 100 matsayi mafi karanci tun da ya koma fadar White House saboda ƙarin farashin mai a nan Amurka. Isra'ila za ta mamaye Lebanon har zuwa gabar kogin Litani, yankin da ministan tsaron ƙasar Isra'ilan Isra'ila Kaz ya faɗa yau talata a zaman yankin tsaro, wadda shine karon farko da wato da bani yahudun ta fito fili da nufin ƙasar na mamaye kusan kashi goma cikin ɗari na lebanon a wani taro da babban hafsan hafsoshin ƙasar kaz ya ce sojojin ƙasar za su ci gaba da iko kan sauran gadoji da suke yankin har zuwa kogin litani kogin da ya hade da nilu kimanin kilomita talatin daga kan iyakar isra'ila ƙungiyar hezbollah mai samun goyon baya daga iran ta ce za ta yi yaƙi domin hana Isra'ila mamaye kudancin Lebanon, ta kira matakin a zaman mummunar barazana ga ɗiyaucin ƙasar. Shugaban ƙungiyar dillalan mai masu zaman kansu a Kenya ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ɗaruruwan dillalan mai suna fuskantar ƙarancin mai sakamakon yaƙin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran. Ya ƙara da cewa kamar kashi ashirin cikin ɗari na dillalai ne suke fuskantar matsalar. bayan da hukumar da farashin mai ta ƙasar ta tsaye da farashi duk da cewa farashin mai ya tashi a faɗin duniya babu mamaki idan dillalai masu wato suka fara ɓoye mai saboda tsammanin farashi zai tashi cikin watan gobe in ji martin chomba shugaban ƙungiyar dillalan mai masu zaman kansu a kenya Kasashen Afirka suna daga cikin waɗanda wannan matsalar yaƙi ta fi shafa ta fuska biyu daga ƙarancin mai da kuma tashin farashi sakamakon kasa jigilar mai a mashigin ruwan Hormuz inda ta nan ne kashi ashirin cikin ɗari na mai da iskar gas na da duniya ke amfani da su suke bi. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yau Talata a birnin New York shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya soki manufofin gwamnatin Amurka kan abin da ya kira amincewa da goge ko share tarihin bakar fata. Yana mai cewa hakan zai iya shafar wasu lamarori sosai. Tun bayan da ya dawo kan madafun iko shugaba Donald Trump ya auna hukumomi da cibiyoyin al'adun gargajiya da suka hada da wuraren adana tarihi da wasu kayan al'adu domin cire abin da ya kira manufofin nuna ƙiyayya ga Amurka. kalaman shugaba trump da wasu dokokin shugaban ƙasa da ake kira executive orders a turanci sun kai ga cire wasu kayan tarihin bautar da bakar fata aka yi wa sake dawo da kayan tarihin tura masu da'awar wariya da wasu matakai da masu yakin tabbatar da 'yancin tsiraru suke ganin zai mai da hannun agogo baya waɗannan matakai sun zama manhaja ga wasu gwamnatoci da ƙungiyoyi ko kamfanoni masu zaman kansu inji shugaba john Ramani lokacin da yake magana a wani lamari na majalisar ɗinkin duniya ya ce ko babu komai sannu a hankali matakan suna halatta goge tarihi shugaba mahama ya ce ana tilasta a cibiyoyi su daina koyar da gaskiyar tarihin bauta da wariyar launin fata kuma littattafai da suke karantar da waɗannan batu ana ci gaba da haramta su Shugaba Mahama a bara ya amince da wani shirin karɓar 'yan asalin Afirka ta yamma da gwamnatin Trump ta tusa ƙayarsu. A baya ya soki shugaba Trump kan ƙaryar da ya cewa ana yi wa Turawa kisan ƙare dangi tare da ƙwace musu filaye a Afirka ta kudu. Mai na mai cewa faɗin hakan cin fuska ne ga ɗaukacin Afirka. fadar white house ta shugaban amurka dai bata mai da martani nan take kan maganar shugaba john dramani mahama ba Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan waɗanda suka halaka sakamakon harin da aka kai kan wani asibiti da jirgin yaƙi da bashi da matuƙi a Sudan ya haura zuwa saba'in. Adadin da ya haɗa da mata da yara da masu aikin kiwon lafiya saboda an samu ƙarin gawarwaki da aka zaƙulo ƙarƙashin ɓaraguzai. An kai wa asibitin koyarwa na Eldain da inda yake gabashin Darfur hari ranar ashirin ga watan Maris da muke ciki, in ji hukumar ba tare da ta aza laifi ba. Hukumar WHO a takaice ta ce dama asibitin shi ne yake zaman cibiya yake duba mutane sama da miliyan biyu. Yanzu asibitin ya daina aiki. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. mu. ɗaruruwan ma'aikatan gwamnatin jihar Nijar Najeriya ne suka gudanar da zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗin ƙin biyan su hakokinsu na barin aiki na har na tsawon shekaru da dama. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Mustapha Natsir Batsari na ɗauki da cikakken rahoton daga jihar Nijar Najeriya. Wasu ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger Najeriya ne suka gudanar da wata zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗinsu a kan ƙin biyan su haƙoƙinsu na barin aiki a tsawon shekaru. ‘Yan fanshan dai waɗanda suka mamaye babban ɗakin taro na Lebo Kutigi da ke daura da gidan gwamnatin jihar Niger. sun ce wasu daga cikinsu sun share kimanin shekaru bakwai zuwa takwas ba tare da an ba su haƙoƙinsu na barin aiki ba wato graduti. Mr. Stephen Daniel Rita shine shugaban tawagar tsofaffin ma'aikatan da ake kira Frejo Group da suka gudanar da wannan zanga-zanga ya ce yanzu tura ce ta kai bango shi sa ma suka fito wannan zanga-zanga. Mun haɗu a UK Bello muka ce enough is enough. Tura ta kai bango. Yanzu aka yi shekara ɗaya aka stopping payment na gratuity da aka fara a jihar Niger ba dalili. Me yasa ba mu sani ba. Mu ne ma mu ji bayani har mu je wajen sarakuna har isunufe in akwai abin da muka yi. gwamna bai ji daɗi ba ya gaya mana. To daga bisani dai mataimakin gwamnan jihar Niger, Comrade Yakubu Garba ya gana da tsofaffin ma'aikatan tare da ɗaukar wani sabon alkawali na biyan su haƙoƙinsu. To sai dai ga alama wasu daga cikin 'yan fanshan ba su gamsu da alkawalin mataimakin gwamnan ba ga abin da suke cewa. Mai mamai da ya alhaji alkawali alkawali ya yi wa zai yi kwanaki ba zai yi ba zai yi ce zai yi bai yi ba in ji gwamnan. Suna na ajiya Fatima akuri ya za mu yi akuri mutu zai yi akuri da hakin shi aikin mu ne muke nema yi mu kuma muna roke bago do Allah do annabi do albarkacin yayen shi ya biya mana hakimu don fashaniyan suna mutuwa. To ma'aikatar kula da harkokin fansho ta jihar Neja dai ta ce tsofaffin ma'aikatan su ƙara haƙuri domin kuwa nan gaba kaɗan za su yi dariya kamar yadda Malam Habibu Abdulkadir babban sakatare a ma'aikatar fanshon ta jihar Neja ya yi ƙarin bayani. Za a biya cikin kowanne sabon listin da muka yi da za a biya din. akwai na matattu na magada kudin za a ba magada suna da magada ko next of kin su an dandance an tabbatar su ciki ciki za a biya insha Allah. Yanzu kuna da target na adadin wanda za ku fara an samu wani abu na gratuity. eh to list muke yi. Duka da an da matattun da wanda ke rayu. Ya danganta ga abin da aka samu. Mu dai mun tura gwamnati mun ce ga abin da kasafi ga abin da za a yi. Ka san approval daban in aka ce ma budget in aka yi kasafi na kuɗi mm. wai ba kuɗin bane dunkule a ji. Sai an samu. Eh, kuɗi sai an same su sai a yi ta ci gaba in kuɗi suka samu aka samu sai a sa biya a ci gaba amma dai ya bada approval cewa za a biya up to that amount har zuwa ga wannan kuɗin in kuɗi ya shigo yau cikin nan agency din ko kwana ba za a insha Allah za mu biya a Najeriya dai ba wani sabon abu bane a ga tsofaffin ma'aikata da suka sadaukar da rayuwarsu wajen yi ma ƙasarsu hidima amma kuma sauran lokacin rayuwarsu ta ƙare da takaicin rashin samun haƙoƙinsu na yin ritaya daga aiki. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Sai Haka ɗan kasuwa ka gane, ka yau yana ciniki ciniki to duka Allah ya tsara wannan ba san gobe ban da Allah. sai ka ga sarki yana sarauta sai ka taran gobe ba sarauta ka tuna zai an yi canji daga Allah ida na wannan sai ka taran yau kana da halin lafiya ka gane sai ka taran gobe to madalla An buɗe zaman farko na shekarar 2026 na kotun manyan laifuffuka ta babbar kotun Agadas a safiya yau talata. Bikin buɗe zaman ya samu halartar jami'an gwamnati tare da dukkan masu ruwa da tsaki a harkar shari'a waɗanda suka halartar domin shaida fara wannan zama a hukumance. Ga rahoton wakilinmu Ashiru Alhaji Muntari daga Agadas na jamhuriyar Nijar. jimillar sama da shar'o'i 26 ne da suka shafi mutane 44 ake sa ran za a saurara a wannan zama wanda zai ɗauki tsawon kwanaki goma sha uku waɗannan shari'o'i sun haɗa da laifuffuka daban-daban manya-manya da kotun manyan laifuka za ta yanke wa hukunci a kansu bisa ga doka bikin buɗe shari'ar ya samu halartar jami'an gwamnati da na ɓangarorin shari'a waɗanda suka halarta domin shaida fara wannan zama a hukumance Adamu Ibrahim shine shugaban kotun manyan laifuka ta Agadas. Za a yi shari'a a kansu a cikin kwana sha uku. In aka lissafa kenan kowace sahiya dose bi ke gare mu har zuwa ƙarshen wanga zama. Eh, kamar laihika laihikan suna da yawa da kwai hwaɗe da kwai kisa da kwai kisa ba da sarrai ba da kwai kisa na da ganga wanda muke ce ma asasina da kwai Eh, kishin kisan jinjiri wanda ake cewa infanticide kuma abin da ya yi yawa cikin dosiyoyi kan gana mu shine na sata sata kuma wadda ake cewa sata da makami wadda gungu ne za a yi eh, ake kamar mutum biyu mutum uku ko kuma fiye da haka su je su yi sata da bindiga da mota kuma wani bi ma kashe kun shi irin dai-dai laihikan da za mu yi ma shari'a cikin wa'anga kwana goma sha uku da zaman gana mu zai. Shugaban ya kara da cewa wannan zama ne na musamman wadda sai shekara ake yin shi. Eh, zama ne na musamman da kun ga ba kullum bane ake yin shi lokaci zuwa lokaci in dama ta bamu mu yana muke ce dama an mun samu tallahi daga gwamnati muke irin wanga zama. don ba kullum bane muke yi ba kamar shari'a ba ce wadda ake yi kowane sati ko kuma kowane kwana ɗaya ko kwana biyu ita wanga zama ne na musamman wanda ake yi da haka na ake cewa shambar eh, criminal ku da kanku kun gani ai ba ɗaya bane da shari'a da ake yi ta yau da gobe zamani na musamman tun da bancin jujoji ma in kun lura da kwai mutane wanda ake cewa horar hula wanda ba jujoji bane wanda ake zabawa don su zo su taya jujoji wanga aiki akan wannan shari'o'i da kotun ta bayyana cewa za ta zamna a kansu da kuma yin shari'a don yanke musu hukunci game da laifin da suka aikata wasu daga cikin 'yan nijar sun bayyana ra'ayinsu kan wannan zama to ra'ayina kai shine duk wanda ya laifi a mai hukunci daidai da laifin da ya aikata ana ta da tsakuwa da aya ta yi tsoro saboda laifi aka bar shi ya ci gaba da gudana a cikin ƙasa to abin gaba ne yake yi amma ana dakile shi ana maganin wasu masu aikata laifi ana musu hukuncin da kowa duniya ta sani kuma su masu gasu su san cewar abin da suka yi ba daidai ba ne ba doka ce aiki a kansu to in ana haka to in Allah da za a samu sauki muna musu fatan Allah ya ba su sa kuma muna jan hankalinsu da tsaya su yi aiki kamar yadda doka ta tanada su mai da hankali ka su yi sarrai ka su bi wani tacce na ce ko kuma a'a ina da daman ma wani abu da ya haɗa ni da wane yau gashi gare ni bari in rama ko kuma nuna mishi. Abin da ya fi ɗaukan hankali dai a wannan fara zama na kotun shine batun shari'ar taɓarɓarewar tarbiyya ga yara ƙanana. Ashiru Alhaji Mutari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin Janzi, ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum Rukayya ba shi ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Janzi shirin da kan leƙa shafukanmu na sada zumunta domin samun ra'ayoyinku kan abubuwan da ke addabar ku ko kuma tsokaci kan batutuwan da suka shafi matsalolinmu na yau da kullum. Wanda ke zo muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. A yau shirin zai taɓo ra'ayoyin matasa ne kan wani kuskure matasan yanzu ke yawan aikatawa. kuma me yasa suke yawan yin wannan kuskuren sannan ta wani hanya za su bi domin magance matsalar ku biyo mu don jin ra'ayoyin matasa kan wannan batu. Toma Dalla Saƙonmu na farko ya fito ne daga hannun Abubakar Baffa ya ce son su yi kuɗi ko ta halin ƙaƙa shi ke haifar musu da faɗawa tarkon shiɗan. Shawara a nan kuwa shine ne kowa ya tsaya daidai karfinsa baki da gashin wance ki ce zaki kitsan wance a ƙarshe ya ce mu koma ga Allah matasa Aminu Muhammad Bawa ina kake ga saƙon naka kamar yadda ka rubuto ya ce musamman mu 'ya'yan talakawa kuskuren mu shine dukufa wurin yin karatun boko da kuma kaucewa sana'a saboda yin karatun bokon daga ƙarshe kuma mutum ya ƙare babu aikin yi sannan kuma babu sana'a babu jari don dogaro da kai Isu Suleiman Maɗattai da Magaran ya ce, a gaskiya shaye-shaye ne babbar illa ga matasan yanzu sakamakon rashin abin yi. Hakan yana haifar da kashe-kashe da sace-sace. Idan ko ana son a magance wannan matsalar kuwa sai a nemi aikin yi da wayar da kan matasa kan sana'a da kuma ilmantarwa. Usman Bello Bunkari daga jihar Sokoton Najeriya ya ce, kuskure da matasan yanzu ke yi shine amfani da social media ta hanyar da bai kamata ba da saka hotunan da basu dace ba ko rubuta wasu kalamai musamman ga 'yan siyasa ko wasu malamai daga baya mutum ya koma da na sani akwai buƙatar matasa su riƙa yin karatun tanatsu kafin su rubuta wani abu musamman a social media. Ma sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. madalla. Alhaji Garba Sarki Finau daga jihar Filatin Najeriya ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubutu. Ya ce, Assalamu alaikum GTA Hausa, hanyar magance kuskuren da 'yan uwana matasa yanzu ke yi shine rage yawan shaye-shaye da rashin kama sana'o'i idan har za mu rungumi ƙananan sana'o'i da kasuwanci to da izinin Allah idan har za mu yi haka to fa za mu zama abin koyi cikin al'umma da fatan 'yan uwana matasa za mu yi ƙoƙari Allah ya taimake mu GTA Hausa a tashi lafiya. Baban gida Yusuf daga jihar Gomben Najeriya ya ce babban kuskuren da matasan mu ke aikatawa shine kallon kansu a matsayin waɗanda za su yi kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da yin aiki tukuru don kaiwa matsayin da ake hange ba. mafita kuwa a nan shine maimakon tunanin aikin gwamnati tare da hangen dala da ake yi wa arziki ya kamata a dukufa wajen kama sana'a don rage wa gwamnati nauyi allah ya samu dace isa lawan girgi daga jihar yoben najeriya ina kake ga saƙon naka ya ce kuskuren da matasa ke yawan yi shine raina sana'a hanyar da za a magance shi kuwa shine matasa kada su raina sana'a matashi ko da yankan farce ne ko shushaina ko tura baro ya yi domin tsira da mutuncinsa domin kuwa na ji wani attajiri ya ce da naira ashirin ya fara sana'a don haka kada matashi ya ce sai ya samu jari mai yawa kafin ya fara sana'a Allah ya sa su gani amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga hannun ya gana Usman Fari Jibuwa ya ce gaskiya kuskuren matasa yanzu shine rashin aikin yi da kuma shaye-shaye ga wasunsu don haka muna fatan gwamnonin kasar za su yi dubi wajen damawa da matasan kasar domin kaucewa zaman kashe wando a huta lafiya gta ke masu sauraronmu da fatan je kun ji wato korafe-korafe da 'yan uwa matasa suka yi kan batun da wato ke yawan damun matasa inda hakan da dama dai sun nuna cewa shaye-shaye da rashin aikin yi na ɗaya daga cikin abin da ke addabar matasa a wannan zamani da ake ciki da fatan matasan za su miƙe domin samun na dogaro da kai ubangiji allah ya samu dace. ma sauraron mu duka duka dai a nan za mu da tsa'aya a madadin abokan aikinmu da suka tallafa shirin ya kammala zo gare ku ni ya bashi nake muku fatan alkhairi har kullum daga sashen hausa na gta amurka ke magana bi salam. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da balabaranku a takaice. Bari mu duba zawarcin 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham. Tsohon mai horar da ƙungiyar kwallon kafa ta Brighton da kuma ƙungiyar kwallon kafa ta masu Roberto Di Zavi ya bayyana a aniyarsa na koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham a mazaunin mai horar da kungiyar na dindindin. sai dai ya ba da waɗansu ƙa'idodi in har ƙungiyar ta ci gaba da zama a gasar premier league na shekara mai zuwa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma tsohon kocinta tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa na kasar Faransa Zinedine Zidane ya amince zai karbi kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa a bayan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya Zidane mai shekaru 55 da haihuwa zai maye gurbin Didier Dicham mai shekaru 57 da haihuwa a mazaunin mai horar da kungiyar ta kasar Faransa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jadon Santos kuwa ya amince da koma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund bayan da yake zaman aransa a kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa sai dai ya bayyana cewa zai koma kungiyar ne a mazaunin dan wasa mai zaman kansa yayin da sa ta kare da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa ya kuma amince zai rage albashinsa a kungiyar idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta bayyana sha'awarta na ganin ta dauko dan wasan gefe na hagun daga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich Alfonso Davi inda aka bayyana cewa kungiyar ta yi yunkurin ganin ta dauko shi a wannan karo sai dai hakan bai yi ba inda ta mai da shi a karshen bazara mai zuwa. Tunda dai aka bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich din ta shirya tsaf domin ganin cewa ta karɓi tayi daga dukkanin kungiyar da take son dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa don ganin ta A gefe guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United shugabannin ne suka bayyana cewa babu wani gaggawa na ganin cewa sun ɗauko mai horas da ita na dindindin. Kungiyar da ta bayyana cewa za ta bi lamarin a cikin hankali. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din tana samun ta goma shi wadda take mataki na uku a gasar Premier League na kasar Ingila yayin da Michael Carrick yake jagorantar kungiyar a mazaunin mai horas da ita na kwarya bayan da ta sallabi Robin Amore. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Ga sahabu Imam Aliyu da labarin duniya karo na biyu. Firaministan Pakistan Shabbas Sharif ya faɗa yau talata cewa a shirye yake ya zama mai masaukin baƙi a shawarwari tsakanin Amurka da Iran na kawo ƙarshen yaƙin na yankin Gulf kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da barazanar da yi na kai hari kan cibiyoyin wutar lantarki na Iran cewa an gudanar da shawarwari masu ma'ana. Duk da haka Amurka tana shirin tura dubban ƙarin sojoji daga runduna ta 82 zuwa gabas ta tsakiya kamar yadda mutane biyu da suke da masaniya dangane da batun suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. ƙari kan tilin dakarun da ta aike yankin wadda hakan yake ƙara janyo fargabar yakin zai ɗauki lokaci mai tsawo. A rubutu da ya wallafa a shafin dandalin sada zumunta na ex-Prime Minister Sharif ya ce, Pakistan tana maraba kuma tana ba da cikakken goyon baya kan ƙoƙari da ake yi na yin shawarwari domin kawo ƙarshen wannan yaƙi. A halin da ake ce kuma rahotanni suka ce Iran ta tsananta matsayinta kan shawarwari, yayin da ta yi ruwan makamai masu linzami kan Isra'ila kuma kasuwar hannayen jari a nan amurka suka nosa ƙasa saboda fargabar babu alamar ƙaƙƙautawa a rikicin da ake yi a yankin na gabas tsakiya a wata ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da kamfanin dillancin labarai na reuters da ipsos suka gudanar sakamako ya nuna farin jinin shugaban amurka donald trump ya zube zuwa kashi 36 cikin 100 matsayi mafi ƙaranci tun da ya koma fadar white house saboda ƙarin farashin mai a nan amurka Isra'ila za ta mamaye Lebanon har zuwa gabar kogin Litani, yankin da ministan tsaron ƙasar Isra'ilan Isra'ila Kaz ya faɗa yau talata a zaman yankin tsaro, wadda shine karon farko da wato da bani Yahudun ta fito fili da nufin ƙasar na mamaye kusan kashi goma cikin ɗari na Lebanon. A wani taro da babban hafsan hafsoshin ƙasar Kaz ya ce sojojin ƙasar za su ci gaba da iko kan sauran gadoji da suke yankin har zuwa kogin Litani. kogin da ya haɗe da nilu kimanin kilomita 30 daga kan iyakar isra'ila ƙungiyar hezbollah mai samun goyon baya daga iran ta ce za ta yi yaƙi domin hana isra'ila mamaye kudancin lebanon ta kira matakin a zaman mummunar barazana ga diyaucin ƙasar Yau Talata a birnin New York shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya soki manufofin gwamnatin Amurka kan abin da ya kira amincewa da goge ko share tarihin bakar fata. Yana mai cewa hakan zai iya shafar wasu lamarori sosai. Tun bayan da ya dawo kan madafun iko shugaba Donald Trump ya auna hukumomi da cibiyoyin al'adun gargajiya da suka hada da wuraren adana tarihi da wasu kayan al'adu domin cire abin da ya kira manufofin nuna ƙiyayya ga Amurka. kalaman shugaba trump da wasu dokokin shugaban ƙasa da ake kira executive orders a turanci sun kai ga cire wasu kayan tarihin bautar da bakar fata aka yi wa sake dawo da kayan tarihin tura masu da'awar wariya da wasu matakai da masu yakin tabbatar da 'yancin tsiraru suke ganin zai mai da hannun agogo baya waɗannan matakai sun zama manhaja ga wasu gwamnatoci da ƙungiyoyi ko kamfanoni masu zaman kansu inji shugaba John Dramani lokacin da yake magana a wani lamari na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ko babu kome sannu a hankali matakan suna halatta goge tarihi. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan waɗanda suka halaka sakamakon harin da aka kai kan wani asibiti da jirgin yaƙi da bashi da matuƙi a Sudan ya haura zuwa saba'in. Adadin da ya haɗa da mata da yara da masu aikin kiwon lafiya saboda an samu ƙarin gawar waki da aka zaƙulo ƙarƙashin baraguzai an kai wa asibitin koyarwa na eldain da yake gabashin darfur hari ranar 20 ga watan maris da muke ciki in ji hukumar ba tare da ta aza laifi ba hukumar who a takaice ta ce dama asibitin shi ne yake zaman cibiya yake duba mutane sama da miliyan biyu yanzu asibitin ya daina aiki Masu mu da takaitattun labarun duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su akan shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook, X da Instagram ko shafinmu na gtahausa.com. A madadin sahabu Imam Aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya. da sauran abokan aiki mu da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni rukayya ba shi ke cewa ku kwanan lafiya daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana bi salam